hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya wato Latuna Kana Tukur baratai ya ce suna da yakinin cewa za su kawo ƙarshen maharan nan na ƙungiyar Boko Haram cin wa'adin da shugaban ƙasa ya ta tanadar masu. Latuna Janar Tukur baratai dai ya bayyana hakan ne lokacin da yake bude wani taron ƙara juna sani na kwanaki uku tsakanin jami'an hulɗa da jama'a na rundunar sojojin ƙasar da kuma shugabannin kafafen yatsa labarai da ma manema labarai a garin Maiduguri. Nigerian Army in conjunction with other security agencies has reached a very important stage in the war against Janar Buratere dai wanda tiyata kwamanda mai lura da shiyar arewa maso gabacin kasar na operation lafiya dole wato da Janar Ishewa abuka ya wakilta ya ce rundunar sojan Najeriya da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun kai wani mataki mai mahimmancin gaske wajen yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. no more. Ya ce za mu ci gaba da yakar su har sai mun gama da su mun kuma shafe su a bayan ƙasa. Muna da yakinin cewa za mu kai da gasi cikin wannan wa'adi da shugaban ƙasa ya ɗebar mana. Shi ma dai daraktan hulɗa da jama'a na rundunar tsaron ƙasar kanan Rabi Abubakar ya mini ƙarin haske kan taron nasu da ma wasu batutuwa da suka jibanci tsaro. Yana da ainihin masaba da ah, shi Ogamu Tuamistaff Janar Bautai wanda yana ba da ƙoƙari kan ainihin ah, training ah, da kuma sanin makamin aiki mun san cewa yanzu muna cikin halin ganin kayi ah, mun samu kanmu cikin wannan hali na yakin wannan mutane yan ta'adda amma muna tabbatar mu yan Najeriya cewa muna soja suna kokarin su na tabbatar cewa wannan abun ya kawo karshe kanar rabe ce ya kamata mutane su kara musu kwarin gwiwa su kuma dinga ba su bayanai da zai taimaka wajen yakan waɗannan yan ta'adda sai a kara mana hakuri a kara mana bamu ainihin karfin gwiwa tare kan tsoro ba mu labari domin mu ainihin shi wannan mutane wanda suka addabi a kasan mu a shekaru masu suka wuce in Allah da wannan abin zai zo zai zo karshe to koya kana din ke kallon irin wannan hare-hare na kunar bakin wake da yanzu aka ke aukuwa abin da wakana na kunar bakin wake wani abu ne wanda eh, yana da masaba da ainihin yakin eh, sun wani abu ne wanda ko da kasashe ma da suka ci gaba bayan sun gama da yan ta'adda za ka ga cewa wannan abubuwa suna dan wakana lokaci zuwa lokaci amma Allah shi kan shi ma kai shi din muna nan ma ya kawo karin mu mu ga cewa yadda za mu yi ah, ainihin durkushe su to kanar ko menene gaskiyan batun da ake na cewa sojojin najeriya sun hayan wasu sojoji daga kasashen ƙetare ah, maganar cewa ah, muna amfani da wasu wasu mutane kuma wasu tura kuma wasu mukamcin su to wannan ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba najeriyan soja suna kokarin su kuma wannan yaki muke yin shi kuma za mu ci gaba da shi Allah da kuma na san duk ina jira sun cewa muna ci gaba da wannan abun kuma mun ci nasara su ma rundunar yan sandan Najeriya karkashin jagorancin mataimakin Inspector General din yan sandan kasar na shiyar Bauchi ARG Tunde Ogun Sakin sun gudanar da wani taro a garin Maiduguri wanda suka da irin nasarorin da suka ce suna samu wajen yaki da waɗannan yan ta'adda a kasar ya ce sanin kowa ne cewa waɗannan 'yan ta'adda yanzu haka suna guduwa kuma suna yin abin da suke yi ne saboda sun san cewa ƙarshen su ya zo kuma mun yarda cewa za su fi zama hatsari a wannan lokaci da muke cin galaba a kansu muna neman haɗin kan jama'a wajen ba da bayanai inda waɗannan 'yan ta'adda suke don mu kakkaɗe su a bayan ƙasa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.